yanzu da muke magana daren asabar ne wanda ya daidai da daren sha takwas ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da uku daidai da ainihin ashirin ga watan march shekara ta dubu biyu da uku ta bature ashirin da ɗaya ga watan march shekara ta dubu biyu da uku ta bature lokaci ne da muke ainihin ci gaba da bayanai dangane da hukunce-hukuncen azumin tasu'a da ashura da kuma bidi'o'in da ke cikinsu wannan daga cikin kasusuwa shine kaset na bakwai in ka ji su sai ka nemi waɗanda suke kafin shi insha Allah kuma ka nemi waɗanda za su biyo bayan muna fatar kasusuwan su zama guda goma ko kuma guda goma sha biyu insha Allah ta'ala kamar yadda muka gabatar da bayanai cewa yin azumin tasu'a sunna ce yin azumin ashura sunna ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi azumin ashura ya yi kuma ainihin wato azumin ne domin ya riga ya saba dama ya tun a makka da ya dawo madina ya ga yahudawa su ne shi ma sai ya ce bari ya yi saboda shi ya fi cancanta ya ce annabi musa farin cikin allah ya kwace shi daga hannun ainihin fir'auna shi da banin isra'ila amma saboda a saba ma yahudu sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce in Allah ya kai mu baɗi za mu azumci a sa'an nan mu haɗa da ainihin asura sai yadan Allah bai kai su baɗin ba fa lahi wa salamu alaihi wa alihi fil akhirati wal da shi ne muka ɗibo hadisan su muka karanta waɗanda muka karanto daga cikin littafin sharhu sunna waɗanda galibin su sun zo cikin sahihul bukhari da muslim da tirmidhi da ainihin makamantansu sa'an nan muka biyo baya muna karanta littattafai na malaman musulunci waɗanda suka yi bayanai game da abin da yake sunna a wannan rana da abubuwa da kuma abubuwan da suke bid'a a wannan rana muka ɗauko littafin idil mawdu'a fil ahadithul mawdu'a ta malam mar'i al-maqdisi bayan da muka gama karantawa muka zo muka ɗauko wannan littafi al-ibda'u fi mabar ibtida'i na ainihin al-sheikh ali al-mahfuz Allah madaukakin sarki ya ji a inda malamin yake jeranto bukukuwa waɗanda addinin musulunci yadda da su ma'anan aka ce biki abin da ake yin shi a maimaita shi shine ranar juma'a kamar idi ce biki ce ga musulmi amma ibadojin da aka shar'anta kadai ake da abubuwan son zuciya haka ranar ƙaramar sallah haka ranar babbar sallah sai kuma ainihin azumi na ashura wannan ma wani abu ne da ke kai ya komo duk shekara to malamin da ya kawo wannan ya kawo mana ainihin wato cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yadda da yin azumin tasu'a da ashura abinda annabi ya sunnanta kenan sa'annan kuma sai kawo irin abubuwan da suke faruwa a wannan rana Ya ce bidi'o'i ne manya-manya guda biyu waɗannan 'yan shi'a suka ƙirƙiro su waɗannan kuma 'yan ɗari'u suka ƙirƙiro su 'yan shi'a suka ƙirƙiro bidi'a a wannan rana ta ashura sakamakon bakin cikin ta yi daidai da ran da aka kashe hussaini ta zanga-zanga da koke-koke da zage-zage da wa malaman farko daga cikin sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su sa'an nan kuma 'yan ɗari'u su kuma sufaye sai suka ƙirƙiro bidi'ar kisiyantar su shi ne suka kirkiro abubuwan cika ciki ta ha karɓar kuɗin shara da ainihin sallar hawan sallar gani da sauran abubuwa malam yake duk waɗannan abubuwa ba daidai ba ne jama'ar musulmi wannan littafin fa da nake karantawa daga ƙasan masar ne ya taho ma'ana har yanzu ma fa duk cikin littafin nan ba amma buɗe na ƙasar saudiya ba tukuna balle a ce yahudawa ko wahabiyawa tare da cewa mu wahabiyawa ne hakan domin suwaye wahabiyawa su ne waɗanda suke bin alwahabu yo alwahabu sunan waye sunan Allah ne don haka in aka ce maka ba wahabi in kana da sadaka ka kawo ka ba shi Allah ya taimake mu saboda haka sai ainihin muka karantu muka fara karantuwa daga wannan littafi yace matsala ce ta faru a ƙasar ainihin wato kufa haka samu taron mutane takadararru guda biyu ɗaya sunan shi Muktar ɗan Ubaid al-Kazzab duk sanda ka faɗe shi ka ƙarasa da wancan Muktar ibn Ubaid al-Kazzab saboda ya yi da'awar shi annabi ne da can yana faɗa da sayyidina ali faɗa gadan gadan daga baya kuma sai dawo ya shiga cikin tawagar ainihin husaini yake shi kuma mai mara musu baya ne kwatankwacin abin da paul bulus yi wa addinin annabi isa sai da ya gama kashe mabiya annabi isa ya musu kisan kare dangi sannan sai dawo yake ya tuba sai shiga cikin su sai kuma ya bi sai lalata addinin haka wannan mun muntar dan ubaidu din yayi sai da ya je kashe maciya ainihin wato mabiya aliyu ya yi ta kashe su ya ta kashe su ya ta kashe su ya yawaita kashe su bayan babu ainihin aliyu sa'an nan sai kuma ya dawo yanzu kuma ya ce shi kuma dan gani ce nan hasan ne shi ne sai kirkiro ne sai kirkiro bidi'o'i da yawa daga ciki akwai irin waɗannan sannan sai ɗaya ta kadari shi ne wa shi ne ainihin hajjaji ɗan yusuf al wani mugu ne wani matuci ne fasiki ne azzalimi da ya kashe bayan Allah da yawa waɗannan takadararru guda biyu hadisi ya zo sahihi cikin sahihu muslim ya isara zuwa ga zuwansu duk dai ka samu wannan littafi ka je ainihin ka bi ga nan kuma an yi foto sa duk yan uwa kowa yana da shi a hannu saboda so muke matsalar nan fa matsala ce garan dangan gariya karara ba wani dungu kowa ya je nemi littafi a karanta a yi ta bayani a je kuma a ta sa kaset nan an yi sallah asuba ku danna kaset nan an yi sallah asuba ku je ku yaɗa kasusuwa gari gari ƙasa ƙasa ko ina za mu zo duk wannan ainihin bayanai da muke za mu zo mu taƙaita su a ƙarshen darasin nan namu kuma mu samu minti biyar minti goma minti ashirin insha Allahu mu zo sai mu summarizing din su mu taƙaita bayanan su kuma da turanci saboda aikin nan gadan gadan dole ne a yaɗa saboda ana ruɗan mutane da yawa daga cikin ainihin al'umma suna ɗaukar cewa wannan tsine-tsine addini ne ko wannan takutaha ko shara ko duk wani iskanci da ake addini ne duk ba addinin musulunci bane duk bid'a ce nan sai malam mai littafin nan yana cikin bayani lokaci ya kure mana a yau za mu ɗauko daga inda yake khalal al ibn al-izzi babban malami ibn al-izzi hanafi yana nufin ibn abul izzi al-hanafi mai sharhin al-aqidatu tahawiyya yace أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في a ranar ashura in ba azumi ba ba abin ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama cika ciki a wannan rana ba ta tabbata ba takuta ha ba ta tabbata ba ɗibo ruwa daga rijiyoyi bakwai 'yan mata suna wanka da shi wannan bai tabbata ba sanya tozali na musamman ƙunshi na musamman wanka na musamman hawan sallar ta musamman cika ciki na musamman cefane na musamman cewa a yalwata wa iyali yalwatawa ta musamman duk waɗannan ba su tabbata daga fiyayyen halitta ba sallallahu alaihi wasallama balle zanga-zanga ana zagin bayan Allah ana tsine wa manya-manyan abokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama albarka ana cuta ana ƙazafi ana kalawa waɗanda ba su ji ba ba su gani ba ana faɗin kalmomi masu tayar da fitina kalmomin da ke motsa hankalin mutane wannan duk bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba malam yake wa inna man rawatidu lam mabtada'ul ma'atama dan yan bid'a ne sa'ad da suka kirkiro zaman makoki wa izharal huzni da kuma bayyana bakin ciki yawma ashura a ranar ashura li kaunil husaini qutila fihi saboda kasancewar an kashe husaini a wannan rana shi kenan da yan bid'a suka kirkiro waɗannan abubuwa na bakin ciki da ɓacin rai ibtada'a jahalatu ahli sunnati izhara sururi sai aka samu jahilai fitsararru takadarai waɗanda suka danganta kansu wai da su ahli sunna ne su kuma sai suka kirkiro bayyana farin ciki wa ubudi da cewa ainihin a ɗauki hatsi iri kaza a dafa wal at'ima da nau'i na abinci wal hali da sanya tozali su kuma sai suka kirkiro waɗannan abubuwa wai don su kishiyanci yan shi'a wai su sun ɗauka abin demokuraɗiyya ne tunda yan shi'a suna bakin ciki su kuma bari su kirkiro hanyar farin ciki ورووا أحاديث موضوعة في الاكتحال والتوسعة على iyali. suka ruwaito hadisai na ƙarya game da ainihin wato sanya tuzali da yalwata wa iyalai wa qad jazama al-hafiz as-sakhawi fi al-maqasid al-hasana bi wad'i hadith al-ittihali wa tabi'ahu ghayruhu an samu al-hafiz as-sakhawi a cikin littafin al-maqasid al-hasana ya yanke hukunci yanke cewa hadisin da aka ce a sanya tuzali na musamman ranar ashura hadisin ƙarya ne an samu kuma wani daga cikin ainihin malamai ma waɗanda ba shi ba sun mara mai baya a cikin wannan magana minhum daga cikinsu akwai mulla aliyun al akwai babban malamin hadisi mulla aliyun al fi kitabil mawdu'at a cikin littafin su shi ma mai suna al-mawdu'at wa Hafizu al-hafiz babban mahaddaci al-imam ya ɗauko magana a cikin siddurari al-muntasira a cikin littafin su mai suna ad-durar al-muntasira an hakimi daga al-hakimun nan sabori annahu munkarun hakim ya ce hadisin da aka ce a yalwata wa iyali wannan hadisi munkari ne ma'ana mugu ne hadisi mun fahimci wannan da kyau ko eh da Hausa kenan ko amma a istilahin malamai in suka ce munkari suna nufin tsaye abu biyu ɗayan abu biyu shine munkari ko dai riwaya mai rauni wadda ta saba wa riwaya ingantacciya sai ta zama munkar ko kuma riwayar mutumin da dukkan malamai kakaf sun haɗu akan cewa shi ɗin nan mai rauni ne shi kenan sai a ainihin wannan riwayar ta zama munkara to da hausan kace muguwa za a fi fahimta ko amma haƙiƙanin ma'anar ta dai a cikin istilahi shine abin da yake wato riwaya ce ta mutumin da yake mutumin banza ko sakarai ko shashasha ko mai mantuwa ya zo ya saba wa abin da ainihin sanannun mutane suka kawo ko kuma riwayar mutumin da yake gaba ɗaya an haɗu a kan cewa bai da mutunci sai kai kuma ka kawo hadisin sai a ce tuwan ya zama munkar وقال الجراحي العلامة الجراحي يفئي في كشف الخفاء ومزيل الالتباس a cikin littafin shi mai suna kashful khafa'i wa muzibul liltibas ya yi duk wani abu da ya koyi da kuma ainihin wato gusar da duk wani rikici sunan littafin kenan aljarrahi ya ce qala al aidan har wa yau alhakimu hakim da yake al-ittihali yawma ashura sanya tuzali a ranar ashura lam yurid an nabi sallallahu alaihi wa sallama bai zo daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi shi da asarun babu wani hadisi da zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa bid'a dan haka bid'a ne sauran bayanai mai keke bid'a yaya bid'a ka saurare mu a ƙarshen waɗannan darussa duk in suka kwaranye da shi za mu zo mu cika in aka tashi hatimar waɗannan darussa gaba ɗaya za a samu kasusuwa biyu ko uku waɗanda za a yi bayani ne akan me ke ke bid'a me ke kawo bid'a in bid'a ta fariya ake ana haɓaka wutarta ta ƙara ruruwa yato ta waɗannan hanyoyi za a bi a ga bayan bid'a a kashe ta a nukurkuce ta ne abubuwan da za su biyo bayan waɗannan darussa insha Allahu ta'ala saboda bid'a ta sha wahala a hannun malaman Najeriya malaman da na Najeriya dan ta kife waɗanda ba su fahimci addini ba daga cikin su duk inda aka yi magana bid'a sai su ce kaɗe kaɗe molo kalangu da sauransu don haka da an ji mutum yana da son kiɗa sai a ce kai dai wani kana da son bid'a aka sake tahowa aka yi juyin juya hali na biyu aka samu wasu su ma suka zo za su kira mutane ga sunna za su hana mutane ga bid'a ba su fahimci sunnar ba balle bid'ar su kuma shi kenan kan mai uwa da waji. da zarar an ce bid'a sai suka ɗauka kafirci don haka har daga cikin su waɗanda ke kashewa ta kai musu matuƙa suka rinƙa wa bukhari raddi don an ce babu imamatul maftuni wal mubtadi'i bukhari ya ce babin da ke bayani akan hukuncin limancin mutumin da ya shiga cikin fitina da kuma mutumin da ya shiga cikin bid'a sai bukhari ya kawo ga wasu yan bid'a ga wasu da suka shiga fitina suna limanci shikenan sai su ce yanzu an ce kenan abu kafiri sallah wai su sun dauka da an ce dan bid'a shikenan an ce kafiri yake yasa akwai karatu na musamman sai an yi karatu a cikin bid'a jama'a kuma abin ta kai waɗannan mutane suna ga danganta kansu ga malikiya kuma duk duniyar ahli sunna an san babu mutanen da suka fi faɗa da bid'a irin malikiya dan in suka tashi taro suke su mata lugude ka karanta madkhal ka karanta iya'u sunna ka karanta bayanin bid'a shaytaniya wannan malikiyar kurkusa kenan da ka fi sani madkhal littafin da Shehu Usman yake yawan hujja da malamin ƙasar Masar yake iya usunna dan fodiyo yayi bayanin bid'a isyafaniya dan fodiyo yayi nurul albab dan fodiyo yayi wasiqatul ikhwan dan fodiyo yayi duk waɗannan littattafai ma'ana tunane ne da tabare na rugurguzar bid'a kai da kafanta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sannan malikiya fa basu gaji ba al-imam ibn wabba al-qurtubi yazo littafi al-bid'u wan nahyu anha al-bid'u wan nahyu anha a cikin ta ne ya ruwaito cewa wata ran wani malamin fiqh ana cikin daukan karatun fiqh a wurin shi sai aka zo kan wannan hadisin da ke cewa ranar tasu'a a yalwata wa iyali sai ce ai marmaza a kauda littafin a kona littafin saboda dukan bid'a malikiya suka tashi ma'ana kwakwalwar bid'a za su samu su rugurguza mata ta ƙarya in ka suma shi kenan ba za ta farfado ba ba su mata da sauki malikiya Allah ko misala zarratu sannan ka je ka karanta tsartsofi a cikin littafin su shi ma da yake magana akan bid'a sharri akan ainihin bid'a duk waɗannan littattafai ne kaɗan daga cikin tafan maliki ba su da sassauci ko misali zarrafi amma ba su san me yasa malikiyar Najeriya Allah ya kiyaye sai ƙarya su malikiya ne su sai ka samu malikiya a Najeriya ya aske gemu gemun su kamar dutsen guga tubbul ba komai ya aske kuma sai ce su malikiya ne kuma su malikiya gaba ɗaya sun ce da gemu da saje da hana ƙarya da abin da ya kasan haɓa suka ce duk gemu ne wannan ba a taɓa ki sam suka ce a bar kawai sai da Allah ya ce to amma malikiyar Najeriya wanda ya daure ya tsaye da gemu shi ne zai kankare tattare tattare sai bar shi a can kurya sai ka sa tabaran hangen nesa za ka kalli wani kamar wata ranar fari amma kuma malikiya ne ga kuma naɗi yayo kuma ya taho kara malikiya ka gani Allah ya kiyaye to shi ne sai yake cewa wa huwa bid'a wannan dai bid'a ce intaha bayanin nan ya kare wa jumlatul qawli malam ali al-mahfuz yace jimillar magana dai a takaicen takaitawa duk a daina doguwar magana لم يستحب أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم شيئا من ذلك ba wani malami daga cikin limamai guda hudu na fiqhu Abu Hanifa da Maliku da Shafi'i da Ahmad ko su wanda yake mustahabbi ne a yi ko ɗaya daga cikin irin waɗannan abubuwan ba a samu wani malamin fiqhu ba za mu zo mu karanto maka daga cikin littafin al-bid'a wa nahyu anha na al-Imam Ibn Wabbah al-Qurtubi idda za ka yi mamaki malami daga cikin almajiran imam malik ya ya zauna zamanin imam malik ya zauna zamanin dan kasim ya zauna zamanin waye ya ce ba wata hayaniya aka ce wa ashura ba abin da kake yi ba wani abu bayan azumin nan ba sa yin komai amma duk malikiya kuma a nan najeriya da su suka taimaka wajen haɓaka wannan bid'a ta biya wa mutane hadisai akan manabiru allah ya kiyaye shi ne sai yake cewa ko ɗaya daga cikin limamai bai ce musu haddi ne a cika ciki ba bai ce musu haddi ne a yalwata wa iyali na musamman wannan rana ba bai ce musu haddi ne sanya turare ko sanya tozali ko wanka ko takuta ha ko kuɗin shara ko sallar gani ba wani limami da ya faɗi haka me yasa sai ce ne adamin dalilin shar'i saboda rashin dalili na shari'a don kun san dalilai akwai dalilin shari'a akwai dalilin da ba na shari'a ba akwai dalilin da in aka kura mutum ya kalli gabas ya kalli yamma ya ga duk jahilai ne gaba da baya sai ce jama'a a ce e iyaye da kakanni ba haka muke ba sai su ce eh, sai ce to to wannan kaga dalili ne amma ba a shar'i ba ka je ka karanta littafin ruwan bagaja nan ne ka ga kyakkyawan misalin malaman ƙasar Hausa eh na kyakkyawan misalin malaman ƙasar Hausa ai jahili ne ya samu garin jahilai ko yana son kuma ya ci abinci da su to ya zai yi ba yadda zai ya rasa yadda zai sai ya tuna tunda uban shi limami ne ya riƙe wata aya da uban shi yawan karanta mu da hammata ne don haka nan da nan ya koya musu yake shi babban malami ne duk gari kowa iya mu da hammata ne duk gari a iya mu da hammata ne in dai ka iya to ka sauka to sai dai ka rinka canza murya to sama to kasa ko ta dama ko ta hagu ko ta lankwashe ko ta zarce shi ne dai kawai dai ka da saukar to me zai biyo baya sai ga babban malami ya sauka da lawali da sani da manya-manyan littattafai samar kanda ce duk ya sauka da su manyan littattafai ya ce wasu littattafan ma ko iya karanta sunan su baya iya saboda girma sai aka ce to ya sauka wurin babban malamin gari mana ya sauka shi babban malamin gari ya tabbatar wannan malami ne yace to ka rufa min asiri garin nan jahilai ne ina cin abinci ne to kuma hali irin na da malamai sai ce a sai dai yi muƙabala sai ce ɗauke kujerar gaba ɗaya cinye jami'ar gaba ɗaya eh su jahilai sun zama kayan tireda ne wurin malamai ai Allah ya kiyaye in dai ka zauna da jahilci ka shiga uku ka lalace saboda haka nan da nan kawai aka fito ayya sai dai ayi muƙabala aka zo za a yi muƙabala zai ya samu wuri ya zauna ya shawara yake kai kawai da me zai fara muƙabala can sai ga littattafai an fara kawowa an kawo lawali an kawo sani an kawo samra kandi ya manya-manyan littattafai yaya zai yi da aka zo kawai sai ce a ture shi gefe guda yake wannan duk rashin kunya ce ta ƙananan malaman zamani yayin shi ake muƙabala da littafi ce yanzu shi bai sauke waɗannan ba ma tukuna sannan zai tarbe mu haka ce malami uban malamai malami uban malamai haƙuri ya fito da ya fito kawai sai yake bi a turan tafai sai ɗan yi zane can haka yake abin da yake so kawai ya faɗa mai mai wannan ina kar ku manta muna buga misalin kyakkyawa misalin malaman ƙahausa ya ga za a ƙure shi ne in aka biya karatu shi ne zai ƙare da hujjar jahilai a dalilin lazi zai dalilin shari'i saboda haka nan da nan shi yake nu'ara yace a'a ra yace a'a lanjaye yace a'a nan da ne ya hauka maka mai shi kansa har ya fara faɗin abubuwan da ya san ba daidai bane sai da ya gama ƙure shi ta tafi yace ka bani gari yake na baka sai ce jahilai ku duba suka duba wannan to daidai da tsayuwar wata kenan daren fari suka ce haka abin yake malami uban malamai yake to kun yi a tire haka koran mijiji ya zauna yake gaba da cutar to duk wani malami da ya ji hujja ta kare miki jama'a abin da yake yi kenan madadin ya yadda cewa jama'ar musulmi eh wallahi tallahi abin nan da aka faɗa gaskiya ne shi kenan girman shi ya tabbata har abada amma zai ce a jama'a eh iyayenmu da kakanninmu malam wane malam wane sayyidi wane sayyidi wane ma sai kun taba jin shi ce ba kyau sai ce a sai ce to mu ba mu yarda ba sai ce haka ne don dama wannan hujja ta fi kusa da hankalin jahili to haka sai malam yake cewa malaman fiqh gaba ɗayan su nan guda hudu da ma waɗansun su ba wanda ya taba ba da cewa musahabbi ne a irin waɗannan abubuwan me yasa saboda ba a samu wani dalili ba na shari'a bal mustahabbu ma ashura sai dai abin da yake mustahabbi a ranar ashura inda jami'ul ulama'i a wurin dukkanin malamai huwa saumuhu ma saumi yawmin qablahu kama arafta shine ayi azumin ashura tare da yin azumin tasu'a kafin ashura din kamar yadda ka sani a baya to wannan duk malaman musulunci sun amince da wannan sai ce kuma mustahabbi ne jama'a kun ji jimillar magana ko sai kuma ya zai fara farfasa kaɗan daga cikin bidiyo'in zai ɗan kawo ƙwaya uku kaɗan daga waɗanda ake a ƙasar masar sai ya ce wa min bida'in nasu fi hazal ne daga cikin bidiyo'in da mutane suke a wannan yini na ashura ashahzu alal atfali kyauta da suke yi wa yara ƙanana bismi zakatil usri da sunan wai wannan zakka ce al'ushiriya wato kamar zakka ce ta ɗaya abu bisa goma raja'a an ya isu wa huwa sha'i'un fi misr wai ane wa yara haka ne da nufin duk yaron da aka yi musu irin wannan to shi nan wannan yaron zai daɗe a duniya saboda haka kana da ɗaɗan ƙarami idan aka ce yau ashura to in kana da dukiya sai ka kasafta ka kashi goma sai ka bayar da ɗaya bisa goma me yasa kai wannan sai ka ce ta yi wa ɗanka ne ko ka zakatul usuri a ranar ashura ake yi yace wannan abu ya yaɗu a cikin ƙasar masar wa ba'du tijjar wasu ‘yan kasuwa ma wa arbabul amwal da masu dukiya yaz'umu anna zalika yakfi amma wajaba alaihi min zakatul amwal wani ɗan kasuwa ma in yi wa ɗanshi irin wannan zakatul usur ɗin da wani mai dukiyar sai ya cewa ai wannan ya isar musu zakka ta ainihin dukiyar shi ta faɗi sai yake wala an na zalika kulluhu wahamun wa jahalun wannan ba ɓoyayyen abu ba bane cewa wannan duk baki ɗaya bankaura ce kuma jahilci ne wauta ne jama'a kun ji wannan bidi'ar a ƙasar Masar ne wa ha na daga cikin ainihin bidi'o'i waɗanda ake a wannan rana البخور الذي يطوف به على البيوت في مصر قوم من العاطلين الذين لا خلاق لهم ainihin wato akwai turaren hayaki hayaki irin na turare allazi ya tsufu bihi alal buyuti fi misra qaumun wasu mutane ne ake samu suke turare wannan irin hayaki haka a kasko suna kewayawa gida gida a ƙasar masar waɗannan mutane malam yake minal afilina daga cikin zaune gari banza waɗanda ba su da aikin komai allazina la khalaqa lahum waɗanda ba su da ainihin wato rabo ba su da ɗabi'a ba su da hali na gari ba su da aikin yi ba su da wani gyararren hali fayarquna minhu al-atfal sai su je su turara wa yaro hayaki sai kuma su rinka mishi tofi su ne mai addu'a ma'a kalimatin saqita suna amfani da wasu kalmomi na banza ya na mihbarin min ummahatihim suna faɗi a gaban uwayen ƴaƴan ne yuhimunahunna suna rudar da iyayen ƴaƴan anna hadhihi ruqya cewa irin wannan addu'a da hayaki da ake wa yara wiqayatul lahum min al'ayn wannan kariya ce gare su daga kambin baka ko kambin ido wa kulli makruhin kuma kariya ce gare su daga duk wani mugun abu ila sanatil qabila har zuwa shekarar baɗi mai zuwa wa hadha amrun yahtaju ila tawqifin min sahibi shari'a duk al'amarin da ya zama za a ce kariya ce ko al'amarin da za a ce addu'a ko al'amarin da za a ce makamantan haka a kawo ka'idoji to yana buƙatar wani umarni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya zo da wannan shari'a salawatullahi wa salamuhu alaihi hira da aminci tabbata ga shi walam yasbutu wannan bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba fa huwa bid'atun wa dalala wannan bid'a ce kuma bata ce jama'a kun ji kuma wannan launin na bid'a a rinka yawo da kasko kasko ana ainihin turara wa yara a ne musu tofi a gaban uwayensu ana karɓan abubuwa na sadaka kamar da yadda ku kuma a nan ƙasa hausa ake yawo da rubutu jarka jarka kwalla kwalla ana ɗiba ana sha ana ainihin yin addu'a da makamantan haka har ma sai na ji malaman zaure maƙaryata daga cikinsu suna cewa wai wata mata kullum yaro yana kawo mata rubutu ta sha almajiri wai ta rena shi saboda rena shi da ta yi tana kyamar shi tana ganin yato wannan dan almajiri menene ma duk sanda aka kawo rubutun sai ta kisha sai ta je sai ta ba rago sannan aka danna rago za a yanka aka yi juyin duniya aka je gara wuka wuka ta tsiyanka shi saboda rago ya sha rubutu malam ya zama kaura ya zama kaura shi kan shi wuka ba ta raga <laughs> inna lillahi inna ilaihi raji kai malama wallahi ku ji tsoron Allah za ku shiga wuta wallahi in kuna ƙarya ku faɗa mutane gaskiya jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to a takaice ya jama'ar musulmi tunda izalatul bid'ati muke wa iqamatu sunnati yanzu mun rugurguza maka wannan bid'a mun ce ka daura wa ka laya ko guru ko kuma ka ɗaura musu wani wuri ko wani kwabo mai huda ko ka kai su gidan godi a dogarawa ko ka kai su gidan inna wuro ko ka kai su duk waɗannan ke fa an yi su da a kewayen muciya fa jama'a duk an yi su da Allah ne musulunta mana da al'amarin duk suka mutu jama'a mun fahimci wannan da kyau duk an yi irin waɗannan masu ɓatar da jama'a za a ce a je a kai yaro gidan godi za ta rubuta irin tsafin da aka ce ane a madinan nan a makkan nan kulhu wallahu da ayi eh, kul a'udhu birabbil falaq birabbil nas sun sauka za ta yi kulli guda goma sha ɗaya guda goma sha ɗaya nan yadda aka faɗi an yi wa annabi tsafi haka take wata matsafiya ce a nan dogarawa da wajen shekaru talatin talatin da biyar haka da ake kai yara ta yi musu. to Allah ya kashe mana ita shi kenan aka tashi ana biya mutane sunna to sunna din ita ce abin da kai kake tsoro za a yi wa ɗanka kambin baka a ga yaro sun tuno ne ko yarinya sun tuno ne ya daga mutane sun ji haushi yarinya ta rame ta kamu da kyanda ta kamu da kaza sai ka rinka wa ‘ya'yanka da ‘yarka da ɗanka da ‘ya'yanka mata da ‘ya'yanka maza da jikokinka da jikokinki ku rinka musu addu'ar da annabi ibrahim yake wa ‘ya'yanki isma'ilu da ishaqa أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة إن tsare ku كلمة من الله cikakku masu cike da albarka duk kalmomin Allah fa ka duba kalmomin Allah ne Allah ya faɗi a cikin suratul ankabuti yace da duk kogunan duniya za su zama tawada dukkan bigiyoyin duniya a sassaƙe su su zama alƙalamai ma na fidat kalimatullah kalmomin Allah ba za su ƙare ba ba za a iya rubuce su ba duk waɗannan kalmomin fa ka tattaro kace kana roƙon su yi taron dangi su tsara ɗanka wato wata addu'a kuma ta wuce wannan to wani guru za ka makala yaran ma da ike Allah ya sa duk an haife su a lokacin izala ba sa son guru yanzu duk yaran da aka sa mai guru sai da yana ta haka yana ta haka sai ya cije shi sannan zai zauna lafiya <laughs> saboda sun zo atmosphere ta izala is guguwar izala ta buga mala jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ce saboda haka jama'a ku gane wannan sai kai wa ɗanka wannan zuka bi kalimatin lahi tamma ina roƙon Allah ya tsare ka da kalmomin su cikakku min kulli shaytanin wa hamma daga duk wani shaytani daga duk wani mai mugun nufi wa min kulli ainin lamma daga duk wani mai kambin baka abin zargi kunama ce kudin cizo ne sauro ne maye ne masafi ne mai kambin baka ne mai kambin ido ne wani azzalumi ne wani annamimi ne wani dan wannan ne wani zai secret society zai kalkijin ne zai menene da ɗanka waɗannan addu'o'in ku rinka wa ƴaƴanku suna cikin sahihul bukhari manzon Allah yake haka annabi Ibrahim yake wa Isma'ilu da Ishaqa dan haka shi ma haka yake wa hasan da Husaini kai ma sai kai wa ƴaƴanka in mace ce wa ziki in namiji ne wa izuka in ka tattara su da yawa ko da namiji ɗaya ne cikin su sai ka haɗa su akan bamirin namiji ka ce wa izukum gaba ɗaya suna kwance su biyar ne su takwas ne su kaza ne sai ka biddi sai ka tofe kai musu da safe ne zaka yi da daddare ne za ka yi da an taɓa kaka ce sahihul bukhari ne gashi asahu kitabin ba'da kitabillahi alal itlaq sai ka kwanta lafiya kai ma sori amma ka je ka kawo ƙarya da hayaniya ka ce a yi na ka ce ina dalili kuma ka ce a rena ka to kai ai ma da aka yi maka da baki an taimake ka kamata ya a kwaɗa maka mari tukuna sannan a kulle ka in ka dawo cikin hayyacinka a tambaye ka me yasa ka kirkiri karya ka danganta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a mun gane wannan da kyau ko malaman hadisi in ka ka hadisi bai inganta ba gaban su haɗa maka mari tukuna al-imam shu'ba ibn al-hajjaj yana zaune sai ji wani yana kawo hadisi daga shaharu ɗan hausa yana cikin gida ne ma kafin ya fito karatu dalibai ana irin hira din nan kawai sai wani ya zarbabi ya ce haddasana shahar bin hausa haddasana kaza kaza kaza ya zo ya kawo hadisi da ya kawo hadisin nan malamin yana cikin gida bai gama kintsawa ba sai ya fito kawai ya zo ya same shi ya ko da miji mari sai koma cikin gida da ya gama shiryawa shi ya ma manta ya mare da ya fito sai yake lafiya wannan ne aka yi miji yake kuka yanzu ne kambun baka idan ya kalli raƙumin ka ya ji zafi yanzu nan raƙumin kawai sai ya hau farfafar yanzu sai a yanka shi sai tukunya ke haka yanzu sai mutum ya hau rashin lafiya sai hadisi ya zo sahihi cikin muwatta da sahihul bukhari aka ce wata rana wani sahabi yana wanka sahabi mai suna sahalu ainihin yana wanka yana cikin wanka sai wani sahabi mai suna Amiru dan Rabi'a sai ya dube shi a bakin kogi ne yake wanka sai ya ce kai tunda nake ban taba ganin fata mai laushi da kyau irin taka ba sai ya wuce yana wucewa sai zazzabi ya kama wannan sahabin sai ka ce a'udhu billahi ai wannan ya kama shi ai kaza kaza irin yadda ake dinnan a ce ai maye ne yau wannan in ba ai karatu ba sai a ce wai a ɗauko shi a ketara shi yasa malaman suna kun kokari ku san sunna shekaru goma sha tara da suka wuce a anguwan nan 1982 kenan fa irin wannan fitina ta taba zuwa anguwan nan ta nemi ta rugurguza kan ahli sunna afwan 86 1986 ta nemi ta rugurguza kan ahlus sunna kawai yaro ya ji ya kamu da rashin lafiya aka ce ai wance ce mayya ce kuma duk cikin ahlus sunna ne tun daga wadda aka ce mayyar har dan har uban ɗan har kakan ɗan har kowa da kowa alisunna ne kuma kansu wani malami kuma malami limami cikin alisunna sunna yace sai aje a kamo ta ta ƙetara shi kun ga wata matsala kuma da ya san sunna sai ce ku kwantar da hankalinku ai wannan matsalar mai sauki ce yau bari mu karasa wannan hadisin ka ji menene sunna din sai kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kuke tuhuma akwai wanda ya faɗi wata magana a kan shi sai suka ce ba wani da ya wani abu a kan shi sai dai Amiru dan Rabi'a ya wuce ya ce kawai eh ban taɓa ganin fata mai laushi kamar taka da kyau ba shi kenan kawai ya wuce janta ya kama shi kawai ya faɗi ya suma manzo Allah ya ce aje a zo da Amiru aka je aka zo da Amiru manzo Allah ya ce dan me ɗaya daga cikin ku zai kashe dan uwan shi ya ce manzo Allah me nayi ya ce ba ga abin da ka faɗa ba ya ce iya abin da na faɗa kenan abin da ido na ya gani ne na faɗa ya ce wahalla barakta me yasa baka ce Allah ya sa albarka ba in ka ga jiki lukui-lukui ka ga yarinya gandareriya kyakkyawa ga ta nan amma ta fi karfinka ubanta kansila ne ubanta ciyaman ne kai kuma masha ibn ibnul fuqara'i to ya ka iya alfakir ibnul fakir to ya ka iya sai ka ce masha Allahu barakallahu fiha Allah ya sa albarka amma ka ga yarinya fara da ido dara dara malam tana tafiya irin ta kasaita ta ci aikin banza ni ba son faran mace ma farin komo wallahi hasada kake yi ka ce Allah ya sa albarka me yiwa waccan kalmar da ka faɗa in kana da kambin baka fa sai kama ta sai kawai ta lalace mutum ya zo ya wuce da falleliyan mota ya kunna AC kawai ya dan yi muku irin gaisu nan ta saloli ko ciyaman kawai ya dan dago muku kai ya kalli siyar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi an kana son mulki malan ka nemi aljanna Allah ya ce wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira wallahi an kana son mulki da kasaita da cika da batsewa da iyawa wallahi ka nemi aljanna Allah ya ce dama da hagu da ka kalla ni'ima zaka kalla da mulki kuma ba zai kare ba saboda haka kawai da kaga yarinya mai kyau kaga mota mai kyau kaga gida mai kyau agogo ka gani kaga wani ya haɗu ya har haɗe ya yi kyau sai ka ce Allah ya sa albarka Allah ya ba mu namu shi kenan a'a ba tubarkalla tubarkalla tabarakallahu ne sai bahaushe saboda shi bahaushe akwai shortcut kawai ya yanke sai ce tubarkalla to shi kuma ƴaƴan Hausawa kuma shi kenan kawai sai suka ce kalla ba bani. su ma sai suka ƙara lalata karatun iyayensu tun da dishirme ne abin amma sai ka ce barakallahu yaro ne ka gan shi kyakkyawa yarinya kyakkyawa sai ka ce Allah ya sa albarka shi ne za ka yi to yanzu amiru ɗan rabi'a bai yi haka ba dan haka ga matsala ta faru to ya za a yi sai a ce ya ketara sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je ka wanko mana sama da kuma cikin jautonka ka kawo mana ruwan ma'ana zaninka da kake ɗaurawa kwarjallanka da kake ɗaurawa sai ka je ka samu sama daidai kwalar kenan sai ka ɗaurayo shi ka wanko shi a ruwa ka kawo sannan leɓen da ke ciki sai ka wanko shi sai ka kawo mana ana zuwa kawai sai manzo Allah ya ce ku durƙusar da shi ku sheƙa mishi taka in mun karanta hadisan nan anan fa ka je ka samu sarimul battar da littafin da kasar ana sheƙa mishi sai ke to kun ji sunna kenan abin da ta ce to in ba a san wanda yayi ba fa sai a karanta qul wallahu a karanta falaki a karanta nasi a cikin ruwa a tofa ko kuma hucin karatun ya rinka sauka cikin ruwan sannan sai a zo a yi Allahumma rabban nasi azhibil ba'as washfi anta shafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama ya Allah kai ne ubangijin mutane kai kake haddasar da cuta Allah kai kake warkarwa kai kake da maganin warakar da babu kamar shi Allah ka warkar hadisi ne sahihi yana cikin bukhari ko kuma bismillahi arqiq wallahu yashfik min kulli da'in yu'zik wa min kulli nafsin aw ayni hasidin Allahu yashfika hadisi ne sahihi yana cikin muslim da sunan Allah nake roƙon Allah ya warkar da kai daga duk wata cuta daga duk wani kambin baka Allah ya warkar da kai yanzu wannan in aka haɗa mishi sai ainihin aje a durkusar da shi sai a sheƙa mishi taka haka sunna ta ce ba wai zama zai na kandama yana wanka haka kamar conventional wanka da aka saba a'a haka za a durƙusar da shi sai sanya wani gyauto kenan ko wani abu sai a rinka sheko mishi ta ka yana biya yana cuccuɗawa an jima kaɗan sai ku ga ya gyagiji in mace ce ba sai a samu mace yar uwarta ba ko kuma mijinta ya mata jama'a mun fahimci wannan da kyau yau to in kuka gane wannan sai ku ga shi kenan kuma wannan koda ya tabbata kamawa ce ta maye din domin maita gaskiya akwai maita sai dai kafirci ce mecece maita kawai sihiri ne kuma maita karya ne da ake cewa wai ana gadon maita wai dan uba maye ne dole ƴaƴa su zama mayu wai dan uba mai uwa mai ya ce dole yaya su zama mayu a'a maita al'amari ne muktasabun in kai yanzu dinnan kana son maita ka je wurin masu yinta sai su ɗauka su saka maka in suka saka maka in ka haifi yayanka in ka so su zama mayu su ma sai a ɗauka a saka musu in ba ɗauka aka aka saka musu ba ba su zama mayu shi yasa dan an ce wani maye ne wai a ce ba za a aure shi ba yau to ita sai in ba sunna take ba amma tana sunna tuni ku aure ta tuni ku aure ta kawai ku je ku yi da'awa a gidan duk a musuluntar da su su bar maita jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka ba wani kyama jama'ar musulmi wannan shine abin da ake wa mutumin da aka samu da kambin baka ko da maita ko makamantan haka shi kanshi mayan in ana so a lalata ta wannan hanyar za a bi maye ne ya tuba ana so a karya mishi maitar to ba za a je a ce bari a yi ainihin hallu sihiri bi sihiri ba a yi annushrati shaitaniya a'a sai dai a yi hallu sihiri bi ruqyati ar-rabbaniyya sai a je a karanta qul huwallahu falaki nasi da waɗannan addu'o'i sai a ɗauko waccan aya ta cikin suratul baqara wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaimana sai a kawo ta sai a sa sai a jawo amanar rasulu sai a sa sai a haɗa mishi a ruwan a karanta maye kenan sai a bashi ya sha sai shi ma a sheƙa mai shi kenan ta kare sai neme ta rasa duk matsala mai sauki ce jama'a in dai aka ce ka rike qur'ani da sunna duk wani dan takife a duniya za ku kara da shi kuma za ka tsira insha Allah Allah ya shiryar da mu to saboda haka na eh to yanzu mu da muke sa wando to ya za a kenan sai a wanko kwalar wandon ko daga sama kenan eh sai a wanko kwalar wandon kenan ita take wakiltar wancan izar sannan sai ya ce wan nazara da kuma nazara me ake nufi da nazara tusar jaki wannan hausa ce tusar jaki ba tusa tusa da kasan ane ba a'a wani bakin kurji ne yake fitowa mutum ko kuma kaga ainihin kawai tawada abin da ake kira tawada sai ga mutum tawada ta fito mishi yara ma har suna yi balbela ba na farin baki baki balbela kaza kaza duk ƙarya ne wannan hayaniya ne asalin abin da yake faruwa in ka ganka da irin tusar jaki ga ta nan kamar ƙurji yana lage lage ko ka ganka da dot gashi nan wannan ɗigo baki aljani ne ya harare ka haka nassin hadisi ya zo daga sahabiya ummu salama a cikin sahihul bukhari a cikin kitabun ruqya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ainihin yara kaza baiwa yaya lafiya Ya aka ce inna bihan nazara ai tana da kallo ne aljanu ne suka kalle ta tusa jaki ce ta fito mata sai manzo Allah yake istarqulaha ku nemo mata wanda zai mata ruqya kai kanka din yanzu kaga dan wannan bakin ma'ana yanzu aljanu suna harara ka suna kwadayin ka suna surat to sai ka kama kanka sai kai wa kanka addu'a اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما aljanu ma suna da al'ainu suna da kambin baka a cikin dabbobi akwai masu kambin baka akwai maciji macijin ba kowane iri ba macijin nan ɗan gajere das da ake cewa kububuwa kububuwa nassin hadisi cikin sahihul bukhari da musnadul imami ahmad da sunan tirmidhi annabi ya ce tana da al'ainu idan ta kalli mai ciki sai cikin ya zubi kai kuma in ta haɗa ido da kai sai ka makance don haka annabi ya bada doka kai tsaye ita in an ga kububuwa a datse ta a kashe ta kawai jama'a mun gane wannan da kyau ko to aljanu ma suna da irin wannan al'ainu qur'ani ya tabbatar da shi sunna ta tabbatar da cewa kambin baka ko kambin ido gaskiya ne gashi nan Allah yake cewa wa in yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun kafirai in annabi yana karatun alkur'ani sai zo suna kewaye shi suna hararar shi wai mai yiwa in suna da kambin baka kambin bakan su ya kama shi a ga yana cikin karatu ya faɗi yana shure-shure su ce haba mu na wasa ne shine Allah ya bada labari a wannan gurin ka je ka karanta tafsirin ibnu kafirin daidai wannan ayar da na ja sannan sai can kissa annabi yaquba da 'ya'yan shi da yace ya bani ya la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqa ‘ya'ya ne zara-zara, kyawawa, ‘ya'yan annabawa, jikokin annabawa, ga sunan ‘ya'ya masu asali, to in suka shiga gari su nawa, su goma ko su tara haka, kai abin za su tsona ido. Yanzu kamar a ce fijo ne sababbi daga fan an shigo da su, guda hamsin a shigo da su zariyan nan, ai duk anguwar za a yi magana. Amma an in ɗaya ta shigo sururuf, ɗaya ta sake shigowa sururuf ba wanda ma zai san shigo. sai haka sai annabi yakubu ya ce kun ga in kuka tashi shiga kasar nan kar ku shiga gaba daya ku shiga daban-daban ku shiga ta kofofi daban-daban sai ce ba na iya kare muku komai daga Allah sai malamai suka ce yana ji wa 'ya'yan shi tsoron kambin baka ne haka malaman salaf suka fassara ka karanta tafsirin ibnu kafirin in baka da shi karanta littafin asfarimul battar dan haka kambin baka gaskiya ne ba canfi bane ba tsafi bane akwai shi wani a baki yake wani a ido yake to shi yasa duk abin da ka gani ya baka sha'awa sai ka ce Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka shikenan kawai kakarin ɗayan hasada Allah ya taimake mu to sa'an nan sai malam yake cewa wa sihiri suna kuma riya cewa wai duk wanda ya hayakanta wannan turaren a ranar ashura to zai tsare shi daga ainihin sihiri sati bori bokanci duba secret society cultism da sauransu wani hau zalika da makamantan haka wa hadha kulluhu ibtida'un ya ce duk wannan kirkira addini ne na banza wa atikadun fasidun kuma aqida ce batacciya yabtaghi tauba ba tauba minhu ya kamata duk wanda ya samu kansa irin wannan halin ya tuba a anhu ya dawo ya bar wannan abu wallahu yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'ati Allah yana ainihin wato yafe wa bayan shi yana karbin tuba yana kuma yafe musu ainihin zunubai saboda haka ka taba yin wannan sai ka tuba ka taba rawar takuta ha sai ka tuba ka taba yin cika ciki sai ka tuba duk waɗannan abubuwan haka ake ada yaro ba lafiya a ce hu ina ta shika ka cika cikinka in ba haka ba ranar kiyama wuta yaro wuta yana ci uwa tana ƙara danna mai loma ci ka yaro baba kin yi kuskure sai kin yi istighfari hmm. ana eh, bakin cikin an kashe dan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ke kuma muna kike kina cika ciki kina takuta ha Allah ya kiyaye to jama'ar musulmi tafiya ta yi tafiya wannan mun gama jin abin da muka ɗauko daga cikin wancan littafin yanzu abu ɗaya kawai ya rage mana daga wannan abin insha Allahu ta'ala sai a karkare sai kuma an zo gobe sai a zo da littafin malam abdulrahman ibn al-jauzi insha Allahu ta'ala sai a karanta wannan mawdu'atul kubra abin da yasa waɗannan hadisan nake so a tattaro su a ji su su shiga cikin kasusuwa gaba ɗaya ka ji abin da malamai suka ce a kansu sannan mu jeranto maka littattafai da muke so ka su zama hujja gare ka sannan mu zo mu ci kashe bayanan nan namu kakaf da magana a kan bid'a da ainihin makamantan haka abin da ya sa saboda galibi waɗannan hadisan suna fitowa mutane ta inda ba sa tsammani sai wani ya je ya samu wani littafi zai ce ai gashi a cikin wannan littafin an kawo ai mai littafin da ya kawo ai bai ce kaza ba ai gashi a wuri kaza an kawo sannan kuma nasiha ga su limaman juma'a da sauransu ku daina yaɗa waɗannan hadisan malaman masallaci malaman wa'azin turmi ku ji tsoron Allah jama'a ku je ku koyi yadda ake yin malanta in ba haka ba wallahi azimi zai zama aikin da kuke yi duk baki ɗaya kuna wargaza shi yanzu nan gaba gare ni littafin albida'u wan nahyu anha ta'alif Muhammad ibn wadah al-Qurtubi wannan littafi ɗaya daga cikin littattafai ne rukunai na dukan bid'a kuma ba maliki ne ya yi shi ibn wadda al-qurtubi al-maliki gashi wannan tahqiqin ali hasan ali hamid al-asari a cikin ainihin wato shafi na 91 zan karanto mana maganganun da ne ta mana ishara ne tun daga baya har zuwa yau dangane da matsalar haɗarin karanta littattafan da ke ɗauke da irin waɗannan hadisan ba tare da bayanin matsayinsu ba قال محمد ابن وضاح القرطبي يتي وقال sa'idu بن حسان sa'idu بن حسان ya ce kuntu على ابن نافع na kasance ina koyon karatu a wurin malamina ibnu nafi me nake koyo kutubahu ina koyon littattafan shi da ya rubuta yana ainihin karantar da ni mamarar tu bi hadisi tawsi'ati lailata ashura yayin da na zo zan wuce da hadisin ainihin wato cewa a yalwata wa iyalai a ranar ashura cewa wanda ya yalwata wa iyalan shi a ranar ashura Allah zai yalwata mishi a sauran ainihin shekara qala sai Malamina al-imam ibn nafi'in yace hawwiq alaihi tunkuɗe wannan littafin tunkuɗe shi a wani bugu na wannan littafin sai ce harriq alaihi kone shi kone shi ma'ana ta fika kone wannan littafin domin malaman salaf da waɗanda suka biyo bayansu suna da ɗabi'ar duk sa'ad da suka samu kansu a halin wani littafi gurɓatacce sai ce a ƙona shi shine alheri me yasa saboda sun samo haka daga sahabi Usmanu dan Affana kamar yadda Ibnu Abi dauda da Abubakar ya ruwaito a cikin Kitabul ya yace yayin da rigingimu suka yawa game da Alqur'ani wannan ya zo da kaza wannan ya zo da kaza rigingimu suka yawa sai sahabbai suka tsaya aka tace alkur'ani aka bar madarar alkur'ani da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da shi to sauran ƙur'anai waɗanda aka rubuta a da waɗanda wasu suka rubuta suka ƙara da wata fassara ko ta fahimta tasu domin ne domin wai a iya gane abin sai sayyidina Usman ya sa duk aka tattaro su sai aka ƙona su to haka yanzu in kana da wani ƙur'ani ya tsufa tukuf ko ya yayyage ka rasa yadda za ka yi ba binnewa za ka je ka yi ba zuwa za ka yi ka kona shi a'a ka kama wani ɗakin haya ne ko ka sai wata mota ko kuma ka shiga wani ainihin wuri wanda yake yanzu ya zama mallakarka sai ka ga layu ka ga kan rago ka ga ƙashin kare ka ga haƙarƙarin dila duk waɗannan abubuwa na tsafi to ya za ka yi da su abubuwa ne na shirka sai ka tattara su da layun da kambun da gurayen sai ka ƙona su ba abin da zai same ka kuma amma yan bid'a za su yi maka barazana wallahi tallahi idan ka ƙona za ka haukace billahi lillahi ka san yan bid'a suna da cika baki ba abin da zai same ka fanka kona laya jama'a ba abin da zai same ka danga ga sayyidina Usman ya ainihin tattara waɗannan qur'anai ne waɗanda aka samu matsala sai tattara su ya ƙona su ƙona wannan shine ainihin mafita gare su amma ka ce bari ka je ka binne wani ya je fitsari a wurin fa amma kana kone shi shikenan ya tafi to wannan shine abin da sahabbai suka bada fatawa kamar yadda ka ji na ce ka je ka karanta wancan littafi kitabul masahifi na al abubakar ibn abi dawuda jama'a mun gane wannan da kyau ko to haka littafi in ya zama bala'i a cikin jama'a kamar littafin ihya'u dini na al'imamul ghazali al'imamul ghazali babban malami ne na musulunci ya kai ya komo amma ya karanta mantiki ya karanta falsafa ya je ya samu kanshi ma'ana ya je ya karanta philosophy ya karanta psychology ya duk karanta waɗannan logics logics waɗannan logics kuma in suka yi maka yawa sai su raba ka da haƙiƙanin abin da Allah ya aiko annabawa da shi sai gazali ya samu kanshi a cikin ruɗani game da aƙida sai ya zama gazali wani wurin sai ka same shi yana da aƙida ta wahadatul wujud yana cewa komai da ka gani shi ne Allah wani wurin gazali yana da aƙida ta hululiya irin aƙidar kiristoci da ke cewa duk abin da sai fasto tashi ta karaji a coci sai ce Allah ne ya shiga cikin shi yake wannan ihu mun fahimci wannan da kyau ko da irin waɗannan aƙidoji dai da sauransu to in kana karatun littafin ihya ulumuddin duk sai ka gani Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah a cikin littafin shi mai suna Dar'u ta'aridul aqli wan naqli yace Ghazali ya karanta falsafa sai ta mai yawa sai ta batar da shi. To amma Ghazali yana saura kwanaki kaɗan zai rasu kamar guda goma sha biyar. Haka ce sai Allah ya mishi katar Sai Allah ya taimake shi. Wannan tarihin da nake karantawa ka je ka karanta littafin Siyaru A'lamin Nubala ina Ghazali. a tarihin gazali na imamu Zahabi kaje ka karanta sharhin aqidatu tahawiyya ta al imamu ibnu Abil Izz al-Hanafi yana dab da zai rasu da kwana sha biyar sai kawai sai Allah ya mai gamda katar sai gane duk abubuwan can da yake ciki a da ashe shirme ne sai tattara su sai ture su gefe guda sai ya dawo in ba ya ɗauki ƙur'ani ba sai ya ɗauki sahihul bukhari yana nazari nan da nan a cikin kwanakin nan sha biyar sai zo sai rubuta wani littafi wanda ya sa mishi iljamul awami an ilmil kalam jallin zamun jahilai game da ilmul kalam wannan ilimi alwujud wal qidamu wal baqa wal muhalafatu da sauran duk waɗannan kad khalafati shari'atul gharra saboda haka nan da nan ya rubuta wannan littafin ya ƙara da wani littafi wanda a yanzu bana iya tuna sunan shi amma duk mun yi wannan cikakken tarihin a karatunmu na aqidatu tsahawiya da karatun Al al'ibana kuma ka je ka samu wancan littafin da na faɗi sayru alamin nubala da kuma littafin can na ainihin wato ibn abil izz sharhin aqidatu tsahawiya to yanzu gazali ya bar waccan aqida amma ya riga ya rubuta littafi akan haka littafi kuma ya shiga duniyar musulunci to yaya za a yi ba yadda za a yi wannan littafi ya zama kajaga gazali ya ci gaba da rike alqur'ani da sunna da an taba sai ce a mu yanzu ba abin da muke bi sai alqur'ani da hadisi aka ce ran da ya rasu sai aka je aka sami gawar shi yana rungume da sahihul bukhari ma'ana sunna kawai ya amince da ita akan haka ya rasu dan haka malamai ba sa zagin shi ba sa aibanta shi dan wancan kuskuren ya dawo ya yi furuci da cewa ya gane kuskure ne amma ya makara ba zai iya yiwa ya je lalata wancan kuskuren ba sai dai waɗannan littafai ya ishara a kai ka samu littafin iljamul awami an ilmil kalam na ɗaya kenan na biyu sai malamai suka haɗu akan cewa to abin da ya fi alheri shine littafin ihya dini ko dai a bayyana sharrin da ke cikin shi ko kuma a yi ƙoƙari a yi takhrijin hadisan shi da matsalolin shi ko kuma a ƙona shi baki ɗaya to nan da nan sai malamai suka miƙe tsaye irin su al zabidi ya zo ya sharhin shi yana yana mai bayyana irin waɗannan matsalolin da ke ciki duk da cewa shi ma wani wurin yana rikicewa sannan sai aka samu al-Imam iraqi ya zo ya takhrijin hadisan ciki ya sa mishi al-Mughni fi haml asfari eh, fi asfari fil asfari ya takhrijin shi sa'annan sai manyan malamai na malikiya irin su alqabi iyal irin su ainihin wato al-imamu tartusi da makamantan sai suka hada kan cewa wannan littafi iya ulumuddin fitina ce abin da yafi kawai a kona shi aka ce malaman andalusa gaba ɗaya suka fito a rana ɗaya suka ce a gaban su a bulbula mishi kananzir a cinna mai wuta suka ce sun barranta daga abin da ke cikin littafin jama'a mun gane wannan da kyau a Sheikh Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asari ya rubuta littafi akan Ihya'u Ulumuddin da kan Ghazali din jama'a mun gane wannan da kyau ko za a fitar da wannan littafi a photo star duk wanda yake so sai je samu ka je ka karanta ka ga jeren giyar malamai fiye da malamai goma sha biyar da suka ba da fatawa akan cewa lallai ihya ulumuddin yana da matsala to don haka wannan ma da aka zo ana cikin karatu sai aka zo hadisin cewa wanda ya yalwata wa iyalan shi ranar ashura Allah zai yalwata mai sauran shekara sai ce ture shi ture shi ko kuma kone shi kone shi qultu sai na ce wani zalika ya aba muhammad ya baban muhammad me yasa kar maka Allah zaka ce a kona wannan littafi a janye shi qala sai ce khawfan min an yattakhidhan an yattakhadha sunna na yi haka ne don kar a ɗauki wannan ya zama sunna don in aka bar wannan littafi ya ci gaba da yawo cikin jama'a sai mutane su ɗauka yin haka sunna ne don haka aka tashi a ga malamai suna ta biyawa suna ta karantawa qala yahya ibn yahya al-imamu yahya ibn yahya al laysi al majrin imamu malik wanda ya ruwaito mu waɗa da muke ta karantawa kasashen mu na yammacin ya yace laqad kuntu bil madinati ayyama malikin wa darbihi ina madina a lokacin rayuwar imamu malik da shi da sa'o'in shi wa bi misra ayyaman lais yace haka na zauna a ƙasar masar a zamanin rayuwar laisu wa ibn qasim da kuma dan qasim wa ibn wahab da ibn wahab abdullahi waɗannan dukkan su garin su daya da laisu da ibn qasim da ibn wahab duk mutanen masar ne yace wa adrakatni tilkan lailatu ma'ahum kuma dukkan su na taɓa riskar wato daren ashura ta taɓa riskan mu tare wa ma sami itu laha inda wahidin minhum zikira. ban ji ko mutum ɗaya ya ambaci wannan ainihin dare na ashura da wata falala ba walau sabata indahum da a ce maganar cewa a yalwata iyali a wannan dare da makamantansu ya tabbata la'ajirau la'ajirau ko min zikiriha ma ajirau min sa'iri ma sabata indahu yace da sun gudanar da irin abubuwan da suka saba gudanarwa a sauran ainihin wato kwanaki na abin da ya tabbata irin abubuwan da suka bada fatawa ya halatta a lokacin sallah karama da lokacin sallah babba to da mun ga sun gudanar a irin waɗannan dare na tasu'a da ashura ya ce amma ban ga sun yi haka ba wannan magana ga ta na karanto ta ne daga wannan littafi al wa nahyu anha na al-imam ibn wadah al-qurtubi jama'ar musulmi kun ji waɗannan bayanai fa kamar yadda nake cewa wannan shine kasar na takwas muna fatar yin kasusuwa goma ne in eh, na bakwai afuwan kasar na bakwai wannan muna fatar yin kasusuwa goma ne ko goma sha biyu insha Allahu ta'ala kasar ɗin da zai biyo bayan wannan to wannan za a shiga cikin littafin abdurrahman bin al-Jauzi kitabul mawdu'at kubra ka ji hadisan tukuna sannan ka ji matsayinsu abin da ya sa muka ce waɗannan karatuttukan da muka yi a baya ai duk sun isa amma muna son ne ka ji matanin hadisan saboda kar ka je ka gamu da su a wani wurin ka ce ai wannan ba wanda albani ya bayani bane don za ka ji saboda tsabar falala har mashin lera akwai hadisin da ya ce mashin lera ce tsuntsuwar da ta fara yin ainihin bikin cika ciki saboda tsabar karama mashin lera tsuntsuwa ka gani to waɗannan duk abubuwa ne waɗanda suke hayaniya ne da ban kaura Allah maɗaukacin sarki shi da mu to kamar yadda ainihin muka faɗi za mu saurara anan insha Allah ta'ala gobe kowa ya zo da shirin ainihin wannan hand out kai kuma da kake jin karatuttukan nan daga nesa wannan dai shine kasar na bakwai duk waɗannan abubuwan da ake karanta kakaf suna nan kwafi kwafin su an yi yan uwa suna ta saye ana karantawa suna bi kai ma da kake birnin kyabu ne kake argungun ne kake sakkwata kake a kana mubi ne kana yola ne kana plateau ne kana jos ne kana wani gari ne ko ina kake ka ji mu sai ka ainihin zo zaria ka samu waɗannan kasusuwa ka samu waɗannan littattafai in ma littattafan kake so su kutun da guda ka wuce kasuwar kurmi kawai a kano ko kuma ka samu alhazai in za su tafi maka ko madina ko kuma masu yawo siye siye in za su tafi kasashen dubai ko za su tafi kasashen masar ko kasashen syria sai a je a siyo maka littafan nan ka zo ka buɗe kana ji kana karanta ka to so muke baɗi in allah maɗaukakin sarki ya kai mu lallai baɗi za a yi wa bidiyo'in nan guda biyu hujumi bidiyo'in nan guda biyu insha allahu ta'ala ba za su samu motsa yadda suka saba ba za a kai sanarwa gidan rediyo sanarwa gidan talabijin a je a yada a buga a manna a masallatai wane ya yage a je a sake makalawa a ƙasa a rubuta addu'a Allah ya shiryar da kai kai da zaka yaga takardar nan ba tsinuwa mu yan da'awa ne kiran mutane muke zuwa ga ainihin addinin musulunci saboda haka wannan shine bayani jama'a Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu Allah ya ɗaga musulunci da musulmai Allah ya rugurguza kafirci da kafirai Allah ya saka wa George Bush da Blair bala'in da basu taɓa fuskanta ba a rayuwarsu Allah ya rugurguza su Allah ya jargaza su Allah ya rugurguza Obasanjo jama'a Allah ya watsa kwakwalwa Obasanjo Allah ya ƙara ruɗa Obasanjo al'amari shi da kanshi ya gudu ya balla dan shi Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika